This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma sha shida da mita ashirin da biyu da mita sittin. Ana kuma iya kama shirye-shiryenmu kai tsaye ta kafar sadarwar intanet a biyuwa hausa.com da kuma gidajen rediyon amfani FM ko sarauniya ko fara ko kuma Nomad FM duk a jamhuriyar Nijar. Yama masu sauraron mu Assalamu alaikum Kabiru fage ne tare da Salihu Garba ke muku fatan alheri. ba labarin duniya za a ji rahoton na wani tashin goron zabi da hukumomin jihar Bandan Najeriya ke yi domin inganta harkokin ilimi a jihar duk da matsalar tsaro da jihar ke fuskanta. sai kuma a saurari sharhin jaridun Najeriya na ƙarshen mako bayan an saurari maimaitawar shirin lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke. Sannan kuma sai a saurari ra'ayin masu sauraron mu na safiyar yau amma duk sai bayan an saurari labarin duniyar tukuna. Jama'a Assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya gana da shugaban falasinawa mahmud abbas a yammacin kogin jordan a ƙoƙarin da amurka ke yi domin ta farfado da ta tattaunawa dangane da shirin zaman lafiya tsakanin yahudawa da falasinawa a farkon kama mulkin zagaye na biyu na shugaba barack obama kerry ya shiga tattaunawar ne da mr abbas a headquarter ɗinsa ɗin mr abbas da ke ramala ranar lahadi bayan ya sauka a ƙasar isra'ila daga turkiyya babban jami'in masuliyar na kasar amurka ana zaton zai gana da shugabannin yahudawa da jami'an falasinawa ranakun litinin da talata wata majiya daga ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce kerry zai matsa sassan biyu su karfafa ban gaskiya ga shirin tattaunawar shugabannin sassan biyu dai ba su sake tautana ba tun yayin da suka yi yunkurin daidaitawa a watan satumban shekara 2010 wanda bai daɗe ba ya wargaje ba a ba a zaton kari zai gabatar da shawara daga amurka ga sassan biyu tun farko a ranar lahadi kari ya sadu da prime minister turkiya uh, recep tayyip erdogan da kuma ministan harkokin wajen kasar ahmed davutoglu a babban birnin kasar wato istanbul babban hukumar shari'a a kasar masar ta nemi babban mai gabatar da shari'a da shugaba muhammad morsi mai tsatsauran ra'ayin islama ya yi murabus wannan bukatar ita ce takaddamar baya-bayan nan da ta taso tsakanin shugaban kasar misra da hukumar shari'a a kasar da tafi al'umma a nahiyar kasashen larabawa hukumar shari'a ta koli ta fitar da wani jawabi ranar lahadi inda ta nemi babba mai shari'a mai shigar da ƙara talat abdullah ya koma tsohon mukaminsa na mai shari'a domin haɗin kan fannin shari'ar ƙasar yin murabut ɗin abdullah shine bukata mafi muhimmanci da masu sassaucin ra'ayi suke nema masu sassaucin ra'ayi sun zargi abdullah da ƙoƙarin gurfana da masu sukan lamirin mr morsi da shugaban ƙungiyar 'yan uwa musulmi a gaban shari'a ko ta halin ƙaƙa. ofishin abdullah ya ba da sammacin kama masu zamban siyasa watan da ya kamata yana zargin su da yi ma shugaban kasar batunci da addinin islama ta wannan sanadiyya ce fitaccen ɗan kaman nan bassin yusuf ya mika kansa ga mahukunta amma daga baya aka sako shi bisa ga beli lamarin ya jawo suka daga amurka ya dawo suka daga amurka wadda zargin gwamnatin Misira, babban aminiyarta ta fannin aikin soja da tauye haƙƙin 'yancin faɗin albarkacin baki To jama'a kada da a manta labaran na zuwa muku ne daga nan murai Amurka, Washington DC, gundumar Columbia. Shugaban asusun ba da lamuni na duniya wato IMF a takaice, Christian Lagarde, ta ce yawancin tattalin arzikin duniya ya nuna alamu masu kyau fiye da shekara ta gabata. amma ta yi gargaɗin cewa har yanzu akwai sauran hatsura a wasu ƙasashe sabili da faɗuwar tattalin arziki da ya zama ruwan dare gama gari a duniya gaba ɗaya. Babbar jami'ar ta IMF ta faɗa ma wani taro a kan nahiyar Asiya ranar Lahadi a ƙasar Sin cewa ci gaba na ƙara haɓaka da samun ƙarfi a tattalin arzikin ƙasashe masu tasowa. kazalika tattalin arzikin amurka ma ya soma nuna alamun kyautuwa ta yaba ma tattalin arzikin kasashen asiya tana cewa ta lura kashi biyu cikin uku na cikin na ci gaban da aka samu a duniya gaba ɗaya tun lokacin da aka fantsama cikin faduwar tattalin arziki a shekarar 2008 ya faru ne a kasashen asiya jami'an kasar afghanistan sun ba da rahoton cewa harin da haɗin gwiwa jiragen saman yakin kawancen afghanistan da na neto suka kai ya yi sanadiyar mutuwar farar hula goma sha ɗaya da suka haɗa hadda yara goma a gabashin kasar dakarun afghanistan da na neto sun kai harin ne a wani shirin haɗin gwiwa kan mayakan 'yan taliban jami'an gwamnati a yankin kunar sun ba da sun faɗa a ranar lahadi cewa harin da aka kai an auna shi ne akan wani gida da ke kusa da iyaka da pakistan wanda ya sanadiyar kashe akalla mutane shida da ake zaton mayakan sa kai ne waɗanda suka mutum sun hada da wasu manyan kwamandojin 'yan taliban guda biyu da kuma wasu fararen hula harin da amurka take jagoranta tare da wasu kwarin ƙasa da ƙasa mai da martani ne domin harbe-harbe da ake ta yi masu daga gidan a ranar asabar duk da haka dai jami'an neto ba su tabbatar da adadin waɗanda suka rasa rayukansu ba domin suna kaddamar da bincike mace-mace sun aku ne labarun duniya ke aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc To madalla gwamnatin jihar Banna arewacin Najeriya ta ware kuɗi a kasafin ta har naira miliyan ɗari da talatin domin bunƙasa harkokin ilimi duk da matsalar tsaro da jihar ke fuskanta. Wakilin Haruna Dauda biyu na da ci gaban rahoton. Duk da irin kalubalen tsaro da ake fama da shi a wasu sassa daban-daban na arewacin Najeriya, gwamnatin jihar Borno da ta kasance ɗaya daga cikin jihohin da irin waɗannan matsaloli ya yi wa katutu, ta ce a shirye da tabbatar da cewa ta samarwa al'ummanta ingantaccen ilimi. Kwamishinan ma'aikatan ilimi mai zurfi na jihar Borno Honorable Bello Ayuba ya ce sanin mahimmancin ilimi ne ya sa gwamnatin jihar ta ware kuɗi har naira miliyan 130 da za a biya ɗalibai fiye da dubu shida a matsayin kuɗin tallafin scholarship da akan baiwa ɗaliban don tallafa masu wajen karatu jihar Burundi yana ɗaya daga cikin jihohin da aka samu koma baya sosai wajen harkokin ilimi sakamakon irin rigingimun da ke faruwa da har yayi sanadiyar rufe wasu makarantun sakandare da na firamare a wasu unguwanni da ma garuruwa daban-daban wanda hakan ya kawo tseko wajen gudanar da al'amuran karatu a jihar Kwanar bello ayuba ya ce banda biyan kuɗin scholarship ga ɗaliban da gwamnatin jihar borno ta yi ta yi ma ƙarin kuɗin tallafin ga ɗaliban saɓanin irin abin da suke karɓa a can baya kuɗin da ake biyan ɗalibi bai wuce dubu ɗaya ba da ɗari takwas kana kuma mafi yawa ma bai wuce dubu uku ba to in ka duba in ɗalibi yana abu zaria sai a waye gari kudin da zaka biya shi ma bai kai ma ya biya kudin mota ya zo jihar borno domin ya karbi wannan tallafi na gwamnatin jiha da ta yi domin su ci gaba da karatunsu a wannan dalili shekaru biyu ma da ya wuce ya kamata a biya su da wannan sabon tsarin Tallabi na scholarship wa ɗaliban nan so kamar ɗalibai nawa kuke da shi a jihar Borno wanda za su ci gajiyar wannan kuɗin tallabi da gwamnatin jihar Borno ke ba ɗaliban a yanzu haka dai muna da ɗalibai dubu shida wanda za a biya su a yanzu haka kana magana cewa kusan shekaru biyu kenan ba a samu an biya wannan kuɗaɗe ba kamar bai kawo wannan matsala sai wannan karon aka samu na wannan shekaru biyun a take ba shine sai da aka tsaya tukunna aka kafa kwamiti aka zaga jihohin arewa aka ga nawa ake biya kana mu kuma muka fito da namu tallabin wanda zai taimaka wa ɗalibai domin su yi karatunsu ba tare da wahala ba. To ko me ɗaliban suke cewa game da wannan yunkuri na gwamnatin jihar Borno? Sunana Comrade Muhammad Isa Biyu ni ne National President National Union of Borno State Students Novos. Gaskiya abun farin ciki ne ga duk wani ɗalibi na jihar Borno gaba ɗaya. sannan kuma ga iyayenmu saboda a gaskiya in the history of Borno State there is nothing kamar haka kusan in ce it's a first of its kind a Borno State da muka samu ciye na farko tun daga second primary school up to secondary school har tashiri institution mun ga kokarin sa ba mu tunanin zai biya mu wannan kudin kuma har Allah ya sa ya biya mu kuma ya biya mu in arrears in two years Comrade Muhammad Isa biyu kenan shugaban ɗaliban makarantun gaba da sakandare na jihar Borno ke jawabi kan matakin da gwamnatin ta ɗauka wajen ƙarawa ɗaliban ƙarfin gwiwa kan harkokin su a jihar haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to jama'a masu sauraron mu kada da ya a sha'afa daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc ake sauraron shirye-shiryen nan kafin jin shirinmu na gaba sai a shakata da wannan मापन चलिए रे madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari maimaitawa shirin lafiya uwar jiki lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu biyu ga watan afrilu rana ce da aka keɓe domin jawo hankalin jama'a ga matsalar da ke tattare da autism da ke addaba wasu yara. Bakwai ga watan Afrilu kuma an keɓe a zaman ranar nazarin wata cuta da ta addabi mutane. Abubuwan da za mu duba kenan kafin idan da sauran lokaci ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. a kan da ke a kashe duniya a Ma sauraron wannan fili na lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Alli ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. To domin mu fahimci me ake nufi da autism da kuma matsalar da ke tattare da wanda ya kamu da autism ɗin na gayyato Dr. Muhammad Ladan. Likita ina fatar kana lafiya. To likita ka san ware ranar biyu ga watan Afrilu jawo hankalin duniya game da matsalar autism ni ban san yadda zan ma bayyana autism da hausa din nan ba to amma da yake kai likita ne da farko me ake nufi da autism menene wani irin ciwo ne to autism yadda za mu bayyana wa mutane shine yawanci wannan ciwon su yara ne akan haife su da shi yawanci za ga yaran wani lokaci lokacin da yaro kamata ya so magana lokaci su ba su iya magana a lokaci ka ɗan daɗe kafin su so magana wani lokaci kuma a ba su su dubi mutum a ido kuma su dubi huskan mutum sosai wani lokaci ba su gane kuma abubuwan da kake cewa muryan ka yake kamar yaro in kai mashi tsawa ko kuma ka kalle shi wani iri ya san ba ka son yi wani abu waɗannan yaran ba su gane irin waɗannan abubuwa akwai abubuwa haka da yawa yawanci za ga kawai wani lokaci a suna makaranta ba su aikin yadda ya kamata ko kuma wani lokaci ba su ganewa sosai duk waɗannan sun haɗu suka sa daga yaro shi waɗannan sun yawanci haka ake kiransu ka ce ba a magana lokacin kamar misali da ya kamata su fara magana ba su magana eh, to sauran abubuwa fa kamar su tafiya da sauransu suna yi eh, su tafiya ma wani lokaci nasu ba su soma da wuri to abin da yaro ya kamata ya soma so nasu sai sai ya dan dade kaɗan kafin soma abin da ya kamata yaro soma kamar wata uku su mai sai su kai wata shida don ji za komai nasu yana dan yana bai faruwa yadda ya kamata to me eh, ke jawo wannan abin da ke jawo na wani abu ne yanda yanda tun yaro na ciki yanda kwakwalwar nashi yanda kin san da Allah ya kwakwalwar yanda take yanda take ta soma girma yanda take haduwa domin wani dalili yanda kwakwalwar ke haduwa bai haduwa yadda kamar na sauran yara yake eh, oh. to wannan lokacin ne wani canji ya faru a cikin kwakwalwar nasu shi ke kawo wannan ajiya To likita galibi na san idan mace ta haihu a likitoci akan goge yaro da sauransu akan kuma duduba yaro a lokacin ku likitoci ba a gane a yaro nan yana da wannan autism din. A lokacin ba a gane hajiya. A lokacin ba a ganiya sai ya yi ɗan watanni kafin a so ganiya. Wani lokaci yaron ma sai su so ma sai ga a ce ah yaron na bai magana da kyau wato kuma wani lokaci bai gane kuma shi magana bai ganewa ko kuma murya an yi murya bai gane muryan da ake yi haka. So wani lokaci zai ga to lokacin ne ake so ganiya yaron ne na da wani abu da ke wani lalura a kansa. To eh, kaman in yaro ya kai wani watanni nawa da haihuwa iyaye za su fara lura su gani ko yaron ne yana da wannan matsala ta autism din kamar wata uku zuwa wata shida in ka ga yaron ka bai abin da ya kamata kin san kowane lokaci akwai yara lokaci in ka masu magana su iya juya wani lokaci za su kalle ka in ka yi magana su ka ka suna kallon ka Eh. ko kuma za ga in ka dubi su wani dubi idan ka su kalle ka ga to dan su yara wanda suke da autism ba su irin waɗannan to a lokacin eh, iyaye za su san cewa akwai matsala ke nan. eh ko kuma in ga yaron ka dai wani abu da da yake yi ba daidai ba ne kawai kai shi wurin likita a duba shi. To likita misali kamar idan iyaye suka fahimci cewa yaron su yana da wannan matsala ta autism din aka je akwai abin da ake iya yi ko shi kenan yaro har iya rayuwar shi kenan. Yawancin yaran yawancin waɗansu in suka so mu girma yakan canza yakan abubuwa kan gyaru sukan dan gyaru akwai wadansu kuma wanda domin wani dalili ba sani ba sai ga maimakon su abin ya kara gyaruwa sai ya ƙara lalacewa to waɗannan ma an yi tsanani ma za ka suna kamar irin su ci inna suna da wadansu irin ciwuwuka dai da ba su ma ba su iya abubuwa da ya kamata a rayuwarsu waɗansu yaran amma yawancinsu sukan girma ko da ke ba su iya abubuwan da yawa maza ga sun so mu canza sun so mu girma. saboda haka har yanzu dai ba maganin warkar da wannan matsala kwata-kwata. A'a ba maganin warkar da shi hajiya sai dai kisan nan a kasashen akwai abubuwan da ake a rinka aiki da su yadda za su so mu gane abubuwa. Eh, makaranta eh, ta musamman. eh makaranta musamman malamai musamman yadda suke koya musu akwai wasu magunguna da ake ba su da kaɗan ki taimaka amma yawanci aiki ake yi da su ana koya musu abubuwa yawanci ba yadda ake koya musu sauran yara ake koya musu ba hajiya. to ga a kasashen ma akwai irin waɗannan makarantu. a ni hajiya ban sani ba ban tsammani muna da su don gwamnati ba su lura da wannan ba amma wanda ya kamata su ma lura da wannan sosai hajiya. to to Allah ya sauya. amin amin. To, kamar yadda na fara bayyanawa bakwai ga watan Afrilu rana ce da ake cewa World Health Day da Turanci. A bana za a amfani da wannan rana wajen ƙara jawo hankalin jama'a a kan ɗaya daga cikin munanan cututtukan da ake da su. Tana ɗaya daga cikin cututtukan da ke kan gaba wajen kashe mutane. To, amma likitoci sun ce mutane ƙalilan ne suke da masaniyar irin illar da wannan cuta take tattare da ita, ciwon hawan jini. Barban matsala ce a nahiyar Afirka da kuma asiya wani rahoto da ƙungiyar lafiya ta duniya ta gabatar a kwanan nan ya nuna cewa mace ɗaya cikin mata takwas 'yan ƙasar senegal ɗin waɗanda suka ɗanɗara shekaru ashirin da haihuwa suna fama da matsalar mugun ƙiba da ake cewa obc da turanci kuma suna fama da ciwon hawan jini mamati indaye wata 'yan ƙasar senegal ce ta ce tana ƙoƙarin shawo kan iyalinta da su riƙa motsa jiki. ils ont du diabète, des tensions et tout. Mais je leur recommande de faire la marche et tout. Mamati ta faɗa cikin harshen Faransanci cewa suna fama da ciwon sukari da kuma ciwon hawan jini. Ta ce takan ba su shawarar da su riƙa yin tafiya suna ɗan motsa jiki. Domin ƙara jawo hankalin jama'a, ƙungiyar lafiya da duniya ta gabatar da hoton bidiyo inda ta nuna irin hatsarin da mutane za su fuskanta waɗanda suke fama da wannan ciwo wannan bidiyon hoton bidiyon ya yi bayanin cewa fiye da mutum ɗaya cikin mutane uku a duk faɗin duniya suna fama da ciwon hawan jini a wasu ƙasashen afirka matalauta ma adadin waɗanda ke fama da wannan cuta ko wannan matsala ya kai wajen kashi arba'in daga cikin ɗari. Profesa Majid Izati na makarantar nazarin cututtukan da suke da alaƙa da gurɓacewar yanayi na ƙasa da ƙasa da ke birnin London ya ce gishiri na ɗaya daga cikin abubuwan da ke kan gaba wajen haddasa ciwon hawan jini. Ya ce yawancin ƙasashen da suka ci gaba da masu ɗan ƙarfi sun samu nasarar ganin an daina sa gishiri a cikin abincin da aka yi ko kuma ake sawa a gwangwani domin sayarwa. Professor Majid Azati ya ce ciwon hawan jini yana ɗorawa mutane da yankunan su jidali fiye da yadda ake zato. ya ci gaba da cewa it is the leading uh, risk factor for mortality and, and for disease burden worldwide it is associated obviously with cardiovascular diseases ya ce wannan ciwo yana kan gaba wajen kashe mutane a duk faɗin duniya an danganta wannan ciwo kuma da ciwon zuciya matsalar da ya zama ruwan dare a yankin asiya ita ma ƙasar togo wata ƙasar afirka ce da ke fama da matsalar yawan masu fama da ciwon hawan jini dr edem go akwe a asibitin birnin Lome cewa e. Hypertension arterielle comme la plupart aiment bien à le ya ce ana kuma iya bayyana ciwon hawan jini a zaman sumumuka sau haka kuma ya ce cuta ce da ba a cika mai da hankali a kanta ba amma kuma ta fi kanjamau kashe mutane to amma kuma ya ce ba a mai da hankali a kanta yadda ya kamata. likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su a da niyya sosai. Haka ne, to likita da yake muna da sauran lokaci bari ka ansa wasu daga cikin tambayoyin masu sauraronmu. To, Akwai wata mace ta ce tana fama da matsala. To hajiya. Matsalar kowai a cikin naman hannunta sai ta ji kamar yashi ne a ciki. Wannan ka mai wace irin matsala ce wannan? To hajiya kin san wani lokaci akwai abubuwa da suke faruwa ga hannu waɗansu da ga hannun nasu wani lokaci ga ji kowane lokaci hannun nasu kaman kaman yashi suke matsawa haka in suka taɓa hannun. To wani lokaci abin da ke kawo wannan na tafin hannun fatar jikin to wani lokaci domin wani dalili hannun yakan bushe ne sosai yadda in ka taɓa wani lokaci zaka kaman ƙasa ne yake kaman ka goge kaman goge ƙasa kake yi to wannan amfani wannan bayanin da ta yi akan kaman ita fa take ji kai ko ka taɓa ba za ji ba amma ita take ji a cikin jikinta eh wannan ma in ka ga hannun ma wani jima'a ba ganewa na nan sai dai mutum ya goge hannun da kansa ko mutum ya taɓa ya goge hannunsa sai ga to kuma lokaci akwai wasu mutane doni yadda jinin ke bi ta hannun cikin hannun to wani lokaci waɗansu canji na faruwa wani lokaci kuma akwai ɗansu waɗansu ciwuka da yadda jijiyoyin sukan canza a cikin hannun mutum to in dai ya ya faruwa mutum dole ya saurayi je wani likita akwai ɗansu kuma musamman waɗansu masu kamar irin ciwon sukari ɗin nan yadda jinin ke bi hannu yakan canza sosai wani lokaci to wani da yakan kawo da hannun waɗansu abubuwa kan faru a cikin akan fata da kuma cikin cikin hannun. To akwai in mutum ya je asibiti akwai abin da za a yi mishi? Eh to abubuwan da za a iya shi magani zai rage tsanani amma warkar da shi da kan da wuya hajiya domin in dai kamar irin sun cututtuka da suke faruwa wani lokaci sai a tsanani wannan ke faruwa hajiya. To a saboda haka kamar in ya faru ko misali dan ciwon hawan jini ne idan aka warkar da ciwon hawan jini mai fama da wannan matsalan zai warke ko kuwa? Yawanci ba ciwon sukari ya fi kawo wannan hajiya wani lokaci ba ciwon hawan jini inda jijiyan ta ɓaci amma ciwon sukari inda ya aka so inda mutum na shan maganin sosai inda ya kamata tsananin shi ke ragu wani lokaci ma waɗansu ba akan ba su wani irin mai ne musamman da za su sai su sa safa su da za su afan za su kwana da ita to sai da ƙara danshi to wannan yakan rage tsananin abubuwan ma wani lokaci amma dole sai mutum ya je wani likita sa a gwada sosai to Allah ya sauke eh an gwada a za a tabbatar da abin da ke domin akwai ciwo ka da yawa da ke kawo irin wannan hajiya to Allah dai ya sauke amin amin hajiya to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin jummai ali daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya To madalla yanzu kuma ga ladan Ibrahim Ayawa da sharhin jaridun Najeriya na ƙarshen mako. shirin jaridun najeriya na karshen mako na wannan satin zai fara ne da da daily trust da kuma labarin da ya ambato santa muhammad lawal aliyu daga jihar kaduna cewa bayanai gamsassu sun tabbatar da cewa daga cikin naira biliyan ashirin da gwamnatin jihar kaduna ta karbo daga bankuna biliyan goma sha biyu sun wuce hannun wasu mutane da ba a san ko su ne ba biliyan takwas ne kurum aka yi amfani da su wajen yi wa mutanen jihar aiki idan kuma ka leka da guardian daya daga cikin labaran da ta yi masu daukar hankali shine wanda ce masana harkokin kiwon lafiya a najeriya sun ce 'yan najeriya da su kai miliyan hamsin da bakwai ne ke fama da ciwon hawan jini wanda hakan ka iya haifar da ciwon shanyewar gefen jiki guda ko kuma ciwon zuciya ko ciwon koda amma jaridar leadership ko ta rubuta labarin cewa ne daga cikin gwamnoni 23 na jam'iyyar pdp 20 ba su goyon bayan shugabancin jam'iyyar tasu kuma sun dage sai an saukar da shugaban jam'iyyar kafin samun wani sasantawa a cikin jam'iyyar mai ma'ana haka kuma jaridar ta ce gwamnoni biyu na nan suna shirin mai gurbin mataimakin shugaban kasa ita ko jaridar national mirror ta rubuta labarin cewa ne gwamnonin arewacin najeriya sun yi na'am da yunkurin yin ahuwa ga kungiyar nan ta ahlus sunna the da awatwal jihad wadda ake walakabi da boko haram shugaban gwamnonin arewacin najeriya dr ma'azu babangida aliyu ya ce hakan zai kawo ƙarshen matsalar tsaro da ya addabi yankin arewacin na najeriya jaridar tribune ko ɗaya daga cikin labaran da ta yi masu ɗaukar hankali shine wanda ta ce rikici na neman ya balle tsakanin farfesa a tari jiga na hukumar zaɓe da wasu manya-manyan daraktoci na hukumar domin ko farfesan ya ce duk wanda ya rage shekaru biyu ya yi ritaya to gumma ya tattara ya nasa ya nasa ya san inda dare ya masa idan ko ba haka ba yana ji yana gani ba za a yi da shi ba a hukumar abinda su kuma suka ce hakan ba za ta yiwu ba shugaban kungiyar kiristoci na ƙasa ayo oriji safo ya ce batun ahuwar da ake kokarin yi wa kungiyar ahlus suna lidda out wal jihad ya kauce wa tsari domin a cewarsa wannan tamkar wasa ne da makoman najeriya wanda kuma ba zai haifa a kasan ɗa mai ido ba a nan gaba yana wannan magana ne a cikin jaridar the nation mutane 32 ne suka riga mu gidan gaskiya sakamakon taho mu gama da aka yi tsakanin mota tanki da dogon bus da ke dauke da mutane jaridar the sun ce ta dauko hoton wannan hatsarin wanda aka yi akan hanyar da ke tsakanin ore benin zuwa nan birnin iko shirin jaridun najeriya na karshen makon wannan satin zai kammala ne da jaridar vanguard da kuma labarin da ke cewa rusassan kungiyar nan ta yan kan kare mutanen yankin niger delta wato men sun fara aiwatar da barazanar da suka yi domin ko har sun harbe 'yan sanda goma sha uku duk da yake rundunar ta 'yan sandan najeriya da ta barara wannan labarin ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a najeriya ba gaida ladan yanzu kuma ga shirin ra'ayi daga bakin mai shi mai magana lawal abubakar bodinga daga sokoton najeriya zan bayyana ra'ayina dangane da wai ne ke sa ku kwamishinan zaɓe na najeriya koko na ƙasa gaba ɗaya wai jam'iyyar da ka shugabanci ga jiha ko pdp ko wata jam'iyya dai can daban acn ko kuma cpc wai me yasa ainihin mutane ba su iya cin ɗan majalisar jiha ba su iya cin kansala ba su iya cin kowa gwamnan duk da a sama ga zaɓe shi ka share kaf ga jam'iyya haba tsakin gwamnoni wanda a ƙasa da waɗanda a sama ku taimaka ma demokuraɗiyyar najeriya domin ci gabanta da ci gaban 'ya'yanku da makomar wannan shi ne cikakken gudunmawata da zan iya ba 'yan najeriya 'yan uwana da shugabanni na roƙi allah ya gyara mana demokuraɗiyyar najeriya domin mu samu walwala da bunƙasa arziki da zama lahiya da cikakken tsaro mai magana isa ramu hudu hadeja a gawa? murya amurka ina so ku bani dama na mika sakon jikiya ta ga dan majalisar jirgama ta arewa masu gabas wato yankin masarautar hadeja wato sanata abdulaziz usman tarbo domin mu da wannan bawan allah tun lokacin da aka yi zaɓe na shekara ta dubu biyu da goma sha da Allah ya gidan rediyon Amerika ko isa ko na ga mai girma gwamnan jihar Kebbi Alhaji na samu ɗakin Alhaji na samu ɗakin gari ka ji tsoron Allah. To madalla yanzu kuma ga Salihu Garba zai karanta mana labarai amma a taƙaice. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya gana da shugaban falasinawa mahmud abbas a yammacin kogin jordan a kokarin da kasar amurka ke yi domin ta farfado da tattaunawa dangane da shirin zaman lafiya tsakanin yahudawa da falasinawa a farkon kama mulki zagaye na biyu na shugaba barack obama babbar hukumar shari'a ta kasar masar ta nemi babban mai gabatar da shari'a da shugaba Muhammad Morris mai tsatsauran ra'ayin Islama ya zaɓa ya yi murabus. Wannan bukata ita ce takaddamar da baya-bayan nan da ta taso tsakanin shugaban ƙasar Masar da hukumar shari'a a ƙasar da ta fi al'umma a nahiyar Larabawa. A shugabar asusun ba da lamuni na duniya IMF a takaice, a Christy Lagarde ta ce yawancin tattalin arzikin duniya na ya nuna alamu masu kyau fiye da shekarar ta gabata amma ta yi gargadin cewa babu to a gaishe ka jama'a masu mu saboda gurewar lokaci a nan za mu dakata sai kuma idan allah ya kai mu gobe da la'asar ku sake jin mu da wasu shirye-shiryen da suka hada da shirin ilimi garkuwar dan adam nan nake isar da gaisuwa da fata alheri ga alhaji nura usaini na abba tare da kano lagos nigeria alhaji salisu da kwanan singa tare da alhaji aminu labaran baba na alfan a kano najeriya yanzu a sauran abokan aiki kabiru da fage ne daga ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.